Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gabatar da abin da ya kira wata bukatar gaggawa jiya Asabar. ga 'yan majalisar dattawan amurka ta a tura masa ƙarin jiragen yaƙi da za su taimaka ma ƙasar ta yaƙi mamayar da rasha ke mata a cewar shugaban masu rinjaye a majalisar chuck schumer zelensky ya gana ta bidiyo da mutane sama da 300 ciki har da sanatoci da wasu 'yan majalisar wakilai da mahadimai a lokacin da shuma ya ƙudiri niyyar yin duk abin da yake iyawa wajen ganin a ta bakinsa an taimaka ma gwamnatin ta ukraine ta wajen tura jiragen sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gana jiya asabar da ministan harkokin wajen poland a rizzo da ke iyakar kasar ukraine blinken ya ketar kan iyakar ya dan shiga kasar ta ukraine don ganawa da ministan harkokin waje domtro kuleba wanda ya buƙaci ƙarin gudunmawar kayan yaƙi don su fitattaki rasha a halin da ake ciki kuma wani jirgin saman rasha ya sauka filin jirgin saman kasa da kasa na washington jiya asabar ya kwashi jami'an diplomasiyyar rasha fiye da goma masu hidima ma rasha a majalisar ɗinkin duniya waɗanda amurka ta zarga da kasancewa 'yan leƙen asiri amurka ta hana duk wani jirgin saman rasha shiga sararin samanta bayan da rashar ta afka ma ukraine to amma ta amince jirgin saman rasha samfurin ilyushin il-96 ya sauka filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na dollars kamfanin flight awaya mai bayyana zirga-zirgar jiragen sama ya tabbatar da hakan a shafinsa na yanar sadarwa gwamnatin amurka ta amince da zuwan wani jirgin saman da gwamnatin rasha ta yi shatarsa don kwasar jami'ai masu hidima ma rashar a ofishin majalisar ɗinkin duniya waɗanda aka kora saboda sun saba ma sharuɗan alfarmar da aka ba su ta zama abinda wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ya gaya ma kamfanin dillancin labarai na afp kenan china ta yanke shawarar ƙara yawan kuɗaɗen da za ta kashe kan harkokin tsaro da kashi 7.1 cikin ɗari. wanda shine ƙari mafi yawa da ta taɓa yi tun daga shekara ta 2019 wannan ƙarin muhimmi ne saboda ana hasashen cewa tattalin arzikinta zai yi ƙasa fiye da yadda ya taɓa yi cikin tsawon gomman shekaru da kashi biyar da rabi cikin ɗari. A faɗin duniya ana ta sa ido sosai kan yawan kuɗaɗen da canyar ke kashewa kan harkokin tsaro saboda halin da ake ciki na rashin tabbas a siyasance sanadiyar yakin da ake gwabzawa a Ukraine. China ta ƙi goyon bayan wani ɓangare ko yin tur da harin da Rasha ta kai. wasu ƙwararru na ganin china za ta nemi damar mamaye taiwan ita ma china na ɗaukar taiwan tamkar wani lardinta kuma ta sha nuna alamar tana shirin kwacewa da ƙarfin tsiya yayin da hankalin duniya ya karkata kan ukraine ba za a kauda tsammanin sukurkucewar al'amura a faɗin yankin ruwan taiwan ba da tekun kudancin china da kuma kan iyakar da ke tsaunukan himalaya waɗanda ita da indiya ke takaddama a kai abinda Mohan Malik wani mai bincike a cibiyar nazarin harkokin sashen gabas na kudancin Asiya NESA a takaice da ke Washington DC ya gaya ma muryar Amurka kenan. Kasar Iran ta amince ta bayar da ansar da hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta daɗe tana nema a cewar hukumomi a Tehran da wannan hukuma ta Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Asabar yayin da alamomi ke nuna cewa an kusa kawo ƙarshen tattaunawarta da manyan ƙasashen duniya kan yarjejeniyar nukiliyar da ta shiriri ce. Wannan takardar bayani ta haɗin gwiwar Muhammad Islami shugaban hukumar shirin nukiliyar farar hula ta Iran da Rafael Mariano Grossi na hukumar ta sa ido kan nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da ɓangarorin biyu suka haɗu a Tehran. Ganawar ta kuma taɓo batun gano wasu burbushin sinadarin uranium a wasu wuraren da a baya ba a bayyana su ba a ƙasar wanda ake shirin kammala tattaunawa a kai zuwa watan yuni wanda wannan kuma wani zance ne na daban baya ga tattaunawar ta yarjejeniyar nukiliya to amma kuma zai daɗa sa a kammala su tare kuma da wuri To amma halin da ake ciki a karan farko ministan harkokin wajen Rasha ya alakanta takunkumin da Amurka ta kakaba ma Rashar bayan da ta farma Ukraine da yaƙi da yarjejeniyar ta nukiliyar Iran da ake tattaunawa a kai wanda hakan ya daɗa dagula wannan matsala ta diflomasiyya mai sarƙaƙiya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken jiya Asabar ya ziyarci sansanin yin lalemar habin da baƙi. wanda hukumomin Poland suka kafa a wani wurin da kafin nan wani dandalin saye da sayarwa ne a Korzowa, daura da kan iyakar Ukraine, inda 'yan gudun hijira kimanin dubu uku ke fakewa bayan da Rasha ta mamaye su Yayin da ya isa kan iyakar, Bilinkin ya dan shiga cikin kasar ta Ukraine don ganawa da ministan harkokin wajen kasar Domtro Kuleba, wanda ya yi hasashen cewa za a yi galaba kan Rasha. to amma ya roƙi ƙarin makaman yaƙi don rage salwantar rayuka wadda ya ce jazamance muddin ana son yin nasara a sansanin na 'yan gudun hijira babban jami'in diplomasiyyar amurka ɗin ya saurari bayanai masu karkada hanji daga uwaye da 'ya'yansu waɗanda suka ba shi labaran tafiye-tafiye da suka yi masu tsawo da wahala da kuma kaduwar da suka yi saboda yadda ba zato ba tsammani rayuwarsu ta birkice da kuma fargabar makomar rayukansu bayan ma sun tsere daga sababin yaƙi. A ƙarshe gwamnatocin ƙasashen Turai sun sa attajirin Rasha gaba don su matsa lamba ma shugaban Rashar Vladimir Putin ya kawo ƙarshen yakin da yake yi a Ukraine suna ta ƙwace jiragen ruwa na alatu da sauran kayan alfarma daga hamshakan attajiran na Rasha waɗanda ke cikin jerin mutanen da aka ƙaƙabawa takunkumi. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. zauren VOA. A yau za mu fara sabon shiri kuma maudu'in shirin namu na hamsin shine ra'ayoyi da shawarwarin masu ruwa da tsaki a kan ƙarin kuɗin man fetur. A wannan shirin za mu taɓo batun ƙarin kuɗin da ma batun cire tallafi a harkar man fetur a Najeriya. Bari in miƙa ku ga abokin aiki na Nasiru Adamu Hikaya wanda zai fara gabatar da manyan baƙi a wannan shirin. Yawa, to jama'a barkanmu da shigowa wannan shahararren zaure zauren voa wanda ya saba zama a nan abuja kuma yakan ɗauko muhimman darussa a kawo da suka shafi a tarayyar najeriya zalika kuma wannan zaure ya kamata yana zuwa ne wata-wata saboda amfanin masu sauraro da kallo da bin wannan muhimmiyar tasha ta duniya wato sashen hausa na muryar amurka sannan akwai waɗanda da dama nan sun saba dama halartar wannan gagarumin zaurin muna fatan sabbin fiskoki da aka gani su ma za su ci gaba da zuwa duk lokacin da wani lamari ya taso za mu gayyace su saboda halartar wannan muhimmin zauren to a yau in allah ya yarda za mu ɗauko darasi ne kan zulumin da ake da shi na ƙarin farashin man fetur wanda muna jin in allah ya yarda wata mai zuwa wannan al'amari zai iya faruwa wato watan fabrairu kenan saboda a yanzu ma halin da ake ciki wannan tsari na ba da tallafi baya cikin kasafin kuɗin shekara ta 2022 nan da muke ciki wannan ya nuna idan an cire dukkan tallafin kamar yadda shi shugaban kamfanin man fetur na najeriya mele kolo kyari ya faɗa man fetur din nan fa lita ɗaya ka iya kaiwa naira ɗari uku da ashirin zuwa naira ɗari uku da arba'in wannan ƙari tun da aka yi najeriya ba a taɓa yin irinsa ba kenan don haka kuma muhimman abubuwa da muka lura da su da kan tada farashin kayan masarufi a najeriya su ne abubuwa guda biyu da dai abin da aka fi sani shine ƙarin farashin litar mai yanzu kuma sai aka samu ƙari da tashin farashin dalar amurka amurka na abubuwa guda biyu su suka fita da farashin kayayyaki yanzu ma wai in ji masu sharhi kan lamuran yau da kullum ya aka kare ballantana an janye dukkan wannan tallafin kuma abin da ya fi bawa mutane mamaki shine tun zuwan wannan gwamnatin take cewa ta cire wannan tallafin an cire sau ɗaya an cire sau biyu an cire sau uku to watakila wannan allah ya sa in ma za a cire ya zama shine na karshe kenan an gama cirewa dan mutane da yawa fa lokacin da mai ya koma naira ɗari 145 a shekara ta 2016 an ɗauka cewa an cire wannan tallafin gaba daya a sai da sauran tallafi a lamarin to allah ya sa waɗannan malamai da ke wannan zaure za mu samu bayanai da na tabbatar akwai masu cewa wannan abun bai dace ba kamar dan malikin kebe alhaji musa abubakar sannan shi kuma tsohon shugaban matatar man fetur na kaduna injiniya kailani muhammad yana cewa daidai ne to da haka za mu samu muryoyi waɗanda za su watakila mara baya ga wannan ko su fahimtar da jama'a yadda wannan lamarin yake ciki a babban teburi farko muna tare da barista mai nasara kogo umar wanda babban lauya ne ta kowane bangare masanin tsarin mulkin najeriya wanda yake faɗan kowace aya a inda take ya ce ma sakin layi na kaza da ma da ba da la to wannan al'amari yana bamu mamaki kwarai da gaske sai kuma wato wakili daga ƙungiyar dillalan man fetur na najeriya wato ipman alhaji bashir salisu mahan bashir barka da shigowa wannan rawar to sai kuma muna da gagarumin dan kwadagun kowane ma bangare za mu iya cewa kwararre kan harkokin titi ko sufuri ma gaba ɗaya kamar yadda ita ajiya madina ta faɗa wato alhaji suleiman danzaki shi alhaji suleiman danzaki kusan in kai hira da shi sai ka shekarar biyar gana amfani da hirar ba ta tsufa ba to sai shi kuma injiniya kai Lani muhammad kamar yadda muka gabatar shine tsohon shugaban kamfanin matatar man fetur na kaduna ko ana tace man ko ba a tacewa har yanzu dai ba mu sani ba muna da dattijan jam'iyyar apc memba a kwamiti na kamfen din shugaban muhammadu buhari alhaji musa abubakar dan malikin kebbi to manyan baki barkanku da zuwa nan kuma cikin zauren ina muna jin za mu ba da dama ne babu kowa gabatar da kansa mm, za mu fara daga malam saminu <laughs> Assalamu alaikum jama'a. farkon ku da zuwa wannan zaure da fata yadda za a fara wannan taro lafiya mu gama lafiya. Sunana Saminu Dauda mazaunan kansa ma'abocin sauraron muryar Amurka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa da muka taro wannan zaure mai albarka Allah shi jagorantar da mu. Sunana Comrade Imrana Wadanas wanda aka fi sani shugaban talakawa, shugaban haɗaɗɗiyar majalisar matasan arewacin Najeriya jiha goma sha tara har da Abuja. Assalamu alaikum sunana Isaac Jibia. Ah, jama'a assalamu alaikum sunana yahaya hassan iyatawa dan jarida daga liberty tv assalamu alaikum sunana aminu tahir gogogo ni dan jarida ne assalamu alaikum wa rahmatullah sunana sa'adatu ahmad bustani daga nan abuja assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala barakatuh sunana maryam muhammad nasir ni ina fafutukan nema wa mata da matasa yanci kansu a nan Najeriya. Assalamu alaikum sunana Sadiq Muhammad daga jaridan Deliberator. Assalamu alaikum sunana Muhammadu Bello dan sarauta photographer na Labirato. Assalamu alaikum sunana Nasiru Marmara daga tudun wadar dan kare ni dan jam'iyyar APC ne. Assalamu alaikum sunana Kamal Zakar Abdu ma'aikacin NBTI. Assalamu alaikum rahmatullah sunana Ibrahim Muhammad dan siyasa ne a Karki Abuja. my name is Muyiwa Oyinola. Oyinola. Assalamu alaikum. Sunana Engineer Abubakar Kailani na representing Media Reports Limited. Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Muhammad Abubakar ina representing Labreto. Assalamu alaikum. Sunana Comrade Sambo Jibril Sambo Jada. Memba kungiyar murya mabota kafafen yada labarai da cin gaban kasa. Assalamu alaikum sunana Abdurrahman Kailani Muhammad ina representing Liberator newspaper. Sai kuma ita Madina Dauda na Dabo wacce ita ce jagorar wannan ofishi na muryar amurka abuja da kuma shi wanda yake kula mana da na'ura wato malam salihu abolu salihu sai halima abu sai benjamin gawan sai shamsiya hamza ibrahim sai waye ne ma yake nan ina ga shi kenan to haji kawai na ga zamu fara eh, ina ga sai hajji fara daga shi barista ko mm, daga nan mun zaga insha Allah abinda za a yi za a samu a manyan babban teburi ina ga za a samu minti bibiyu ko mm. in an samu minti bibiyu daga nan za mu shiga dumi magana zai iya daga hannu sai ya yi magana. Yawa sai eh. kuma ka sake faɗin sunanka. Yawa eh. za ka faɗa. To jama'a ina muku maraba da zuwa wannan babban zauren VOA a madadin sashen Hausa na muryar Amurka na muku maraba da zuwa waɗanda suka zo daga nesa irin su alhaji suleiman dan zaki da dan malikin kebbi da alhaji bashir salisu sai kuma yan uwana da muke tare a babban birnin tarayya nan abuja ina muku maraba da zuwa dukkanku to muhimmancin wannan zaure shine mu rika tattauna abubuwa da suka damu al'umma domin aikin muke na mu ba kowa dama ya faɗi albarkacin bakinsa ba goyon bayan kowa muke yi ba aiki kawai muke yi na gabatar da shirye-shirye da ilmantarwa da waye da kan al'umma akan batutuwa da suka damu mutane. To kamar yau maudu'in namu ko riga kun ji shi daga wajen abokin aiki na Nasiru Adamu Ilhikaya. Martani za a maida akan wannan yunkuri niyyar ƙarin kuɗin man fetur. To mun gayyato barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar domin masanin kundin tsarin mulkin ƙasa ne kuma babban mai shari'a ne ya gaya mana shin 'yan najeriya na da haƙƙi idan za a ɗau irin waɗannan matakan sai an tuntuɓe su akwai alhaji bashir salisu wanda shi yana wakiltan yau manyan hukumar dillalan man fetur wato ipman suna alaƙa da man fetur shin an yadda su shigo da shi me yasa sai an shigo da man ana tace shi a najeriya ba a tace shi me ya kawo matsalolin nan tunda su ne masu hulɗa da man fetur zai gaya mana abubuwan da ke gudana. Alhaji Suleiman ɗan zaki kamar yadda aka ji gabatarwarsa babban mutum ne gaba ɗaya domin ni tun da na wayi gari na san Alhaji Suleiman ɗan zaki sama da shekara talatin ko fiye ma harkan sufuri yake yi kuma babban jami'i ne a NATO. Sai babban injiniya Dr. Kelani Muhammad wanda ya taɓa riƙe kamfanin matatar mai ta Kaduna shi ma yau zai gaya mana menene dalilin da ya sa har ya zuwa yau ba a tace mai ko kuma ba a ma yin wani amfani da wannan ma'aikatar domin su ma sai an kai musu man sannan ake ma samu a wurinsu sai kuma dan maliki da zai wakilci yawancin waɗanda suke daga shiyarsa da basu iya zuwa nan yau ba zai magana a madadinsu da farko zan ba da na'urar magana ga dr barista mai nasara kogo ibrahim umar barista idan gwamnati ta yi niyan Daukan mataki a ƙasa shin akwai haƙƙi na cewa sai an tuntuɓi 'yan najeriya a ji menene ra'ayinsu kafin a ɗauki irin wannan mataki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ansa a kai tsaye ita ce wajibi ne ba wai a tuntuɓi jama'a kawai a ji ra'ayinsu ba amma a aiwatar da muradin abin da ra'ayin jama'a yake nufi saboda tsarin mulkin najeriya sashi na goma sha hudu sakin sashi na ɗaya ya ce ƙashin bayan demokradiyya shine jama'a domin jama'a ake shugabanci kuma akan haka nan ne duk wani wanda yake za a zaɓa a mataki na shugabanci kowane iri ne to sai ya zagaya ya yi zawarcin jama'a kwararo kwararo gari gari lungu lungu akan haka ne shi kan shi shugaban muhammadu buhari lokacin da yake yaƙin neman zaɓe ya zagaya akwai lokacin da har fashewa ya yi da kuka akan yadda talaka ko kuma mafi rinjayen jama'ar Najeriya suke shan wahala saboda a lokacin nan abin da ake magana man fetur ya yi tsada kwarai da gaske ana ta ɗagawa ana ta ɗagawa har ya fito ya magana cewa shi bai amince ma akwai wani abu da ake kira tallafi ba a harkar man fetur ta Najeriya. Allah ya taimaka aka zaɓe shi. Sashe na ɗari da talatin na tsarin mulkin Najeriya ya ce shugaban ƙasa shine babban jami'in gwamnati a Najeriya. kuma shine kwamandan askarawan sojojin najeriya kuma shine wanda yake da alhaki karkashin sashe na 147 da 150 da 174 da 153 ya naɗa ma kanshi mukarabai waɗanda za su rike mai sassa-sassa a amana saboda shugabanci ba jari ba ne ba amana ne bayan nan kuma sashi na goma sha shida na tsarin mulkin najeriya ya ce don harka ta tattalin arzikin ƙasa a tabbatar da adalci da daidaito a kuma tabbatar da muradun mafi rinjayen jama'a a nan a ƙarƙashin wannan abu lokaci ba zai ba da dama ba ina da tambayoyi kusan guda saba'in da nake so idan shugaban ƙasa da zai nemi ansa waɗannan tambayoyi to za su taimaka wajen gano bakin zaren shin da gaske ne akwai wani tallafi ko koma babu tallafi saboda na farko kai shugaba muhammadu buhari kai ka fi kowa cancanta ka fito mana da maslaha akan wannan matsala a matsayinka na tsohon shugaban ƙasa kamin wannan hawan a matsayinka na tsohon ministan man fetur kamin wannan hawan a matsayinka na kuma wanda ya taimaka aka zaɓi ɗan najeriya ya zama shine babban magatakarda hukumar kungiyar kasashen man fetur ta duniya baki daya a matsayinka kuma na yanzu haka kai ne babban ministan man fetur to saboda haka kana da nauyi guda kamar biyar kenan a kanka a kan wannan harka ta magana man fetur ba magana ce ta neman shawara wani ba tambayoyin da zan yi shine ina alkawarin da aka yi na cewa za a gyara matatun man fetur menene dalilin da yasa har yanzu sai an fitar da man fetur din waje a tabbatar da su na biyu an kai wannan doka da ake kira dokar gyara harkokin man fetur ta ƙasa wato Petroleum Industries Act PIA. A ƙarƙashin wannan an rushe hukumar daidaiton cikon kuɗin dako na man fetur wato equalization. An rusa hukuma wadda take ta shafi PPPRA wato hukumar da ke daidaita farashin man fetur. An rusa duka waɗannan saboda an ce gwamnati za ta cire hannunta a harkoki za a samu kamfanoni waɗanda za su yi wannan harka. To idan gwamnati ta cire hannunta ina kuma wani tallafi ya taso. Na uku menene dalilin da ya sanya har yanzu yanzu man fetur din ake fitar da shi sai an tace waje akan tsadar kudin farashin dala sannan a kawo shi a yi lissafin shi sannan a bamu shi a wurin famfon gidan mai bayan nan kuma ɗai an gano wurare da dama kamar kudancin borno da kudancin benue da bangaren jihar jigawa da bangaren jihar naija wato can wajajen su bida an gano tsakanin bauchi da gombe an gano wajajen bangaren faskarinmu a katsina an gano wajajen kogin rima da suke da ke sokoto rima to duka waɗannan abubuwan an gano akwai mai menene dalilin da ba za a sanya jari a tsotso man nan domin a samu yalwatar shi a samu wadatattun kuɗin da za a yi ayyukan gwamnatin ƙasa menene dalilin me ake jira da wannan tambaya ta barista mai nasara kogo ibrahim umar za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora a madadin sashen hausa na muryar amurka da ɗaukacin masu ruwa da tsaki da suka halarci zaman zauren da abokan aiki na nasiru el benjamin gowon Usman, Awal Salihu, Halima abdurra'uf Shamsiya Hamza, Aisha Mu'azu, sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri. Ni ce Madina Dauda, ku huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barka mu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Birnin Abuja wani birni ne mai abun mamaki. Birni ne da ya kunshi mutane daban-daban masu sana'o'i daban-daban da ayyuka daban-daban wani idan ya ji an ce birnin abuja sai ya ɗauka cewa kamar ma'aikatan gwamnati ne kadai a cikin birnin amma za ka tadda ma'aikata masu mutane masu ƙananan sana'o'i a cikin birnin nan na abuja Uh, kamar yanzu haka ku biyo mu a hankali ga nan da wani malami mai sana'ar rake wadda yanzu nake so na zanta da shi uh, malam ko menene sunanka sunana isyaku eh, to malam isyaku na ga kana sai da rake kamar daga wace jiha kake na jiha jigawa o kai dan jiha jigawa ne a ina a jiha jigawa kafin hausa local government o kai dan kafin hausa ne local government to me yasa ka zo ka fara wannan sana'a ta rake wannan sana'a ta rake na zo ne domin nima na koyi yanayin kasuwanci na san yanayin yadda ake ka sana'a haka na rake to kamar yanzu ka kai shekara nawa kana wannan sana'a a nan garin ko na kai shekara daya nana yin wannan sana'a na rake. Ganin cewa a nan zaka kalla kaman wani birni ne da wasu suke ɗauka kaman birni ne na ma'aikatan gwamnati. Shin kai kayi karatun boko kuwa? Shin na yi karatun boko. O yi. Na yi karatun boko. Ok, kaman zuwa wani mataki ka kai na karatunka? kai ban yi ban dau mataki da yawa da dama ba kaɗan na ɗan taba ne shine sai na bar shi sai na koma na arabi kamar ka yi firamare ne ko sakandare na yi sakandare ne to yanzu kamar yanzu jarin wannan rake da kake saidawa haka da nake gani yanzu haka ya kai na nawa jarin rake na mm. ya kai kamar kimanin dubu shida naira dubu shida eh. to kamar a rana kana kamar cinikin nawa a rana kamar cinikin dubu bakwai ko takwas a wace anguwa kake zaune a nan birnin abuja ganin cewa birni ne da yake da tsadan gurin zama ina cikin billet a um, sokoro ok a nan kake zama eh. to kamar yanzu a wannan anguwa kana biyan kamar haya kamar nawa nawa kake biyan kudin haya a wata ina biyan kimanin haya kamar naira dubu biyar a wata guda baka ganin cewa kamar wannan sana'a da ka zauna a gida can garin ku jigawa kana yin ta ba ganin da ta fiye maka ko kana ganin a nan za ka fi samun alheri ina tunanin nan kamar zan fi samun alheri shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.